رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد أحسن الله له رزقا wannan tunatarwar ita ce manzo daga gare shi wanda yake karantar da ayoyinsa bayyanannu waɗanda babu wani rudani a cikinsu domin kwaɗayin ya fitar da waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzonsa suka yi aiki na gari daga cikin dufai na ɓata zuwa hasken shirya duk wanda ya imani da Allah kuma ya yi aiki na gari, Allah zai shigar da shi aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin gidajensu da bishiyoyinsu za su dawwama a cikinsu har abada haƙiƙa duk wanda Allah ya masa haka to ya kyautata masa arziki ta inda ya shigar da shi aljannar da ni'imar ta bata yankewa